Kakakin rundunar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya min ƙarin bayani. Majalisar koli da take kula da harkokin sojan ƙasa na ƙasa ta tabbatar da murabus sun wasu hafsoshi a na sojojin ƙasar da wasu dalilai. Waɗannan kuma hafsoshin sun haɗa da masu muƙamin manjo general da kuma masu bukanin brigadier general da kanar da kuma lieutenant kanar da wani manjo guda ɗaya. To ko wani dalili yasa ake waɗannan hafsoshi masu yawan gaske ritaya a daidai wannan lokaci? Wannan murabus da aka sa suka yi ya jibanci yanayin aiki ne saboda wasu abubuwa da aka yi la'akari da su. Inda za ka iya tunawa kwanaki an kafa wani kwamitin bincike da wata rawa da ake zargin sojoji a sun taka musamman ma a zaɓe na ƙasa baki ɗaya da ya gabata wato na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar sannan kuma kai ka sani akwai wani kwamiti na shugaban ƙasa da ke bincika a kwangiloli bisa ayyukan ko kuma kawo makamai to galibi wasu daga cikinsu sun na gaban waɗannan kwamitoci wasu ma daga cikin yanzu haka a hukuma da take kula da masu yi ma tattalin arziki ta annabi don gabatar da su a kotu. Kanar Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya ba ta la'akari da addini, kabila ko yanki wurin gudanar da ayyukanta. Don haka mutane kada su zo suna cewar wai an yi musu ne murabus saboda kabilanci ko addini ko wani abu a shi aikin soja baya da alaka da siyasa saboda haka duk wani wanda yake aka samu da laifi ko kuma ake zargin shi da abubuwa irin hakan nan dole za a abin nan din su saboda haka mutane kasu zo suna wani abin ga tunani ko wani sashe cewar kawai dan an tsane su ne ko kuma sun fito daga wani bangare ko abin gaba haka ba ne ba. Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojan Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.